Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hamid Mahmud na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar dabbobi wacce tana daga cikin manyan kasuwannin dabbobi a Nijar kuma ta shahara wajen fitar da dabbobi a Afirka ta yamma da kuma Afirka ta arewa ko Maghreb. Da farko na zanta da shugaban dillallan ƙananan dabbobi na kasuwar. Ni sunana Muhammad amma wanda aka fi sani dai soda. To yanzu nan ana sai da daga bunsuru akuya tumkiya rago, raƙumi saniya shakki. To yanzu dai gaskiya farashin su ya dan tashi. Tunda yanzu dan bunsuru in kamar yanka za kai na bukata daga ashirin abin da ya sama. Akuya tana talatin arba'in hamsin har sittin. Tumkiya ita kuma tana daga hamsin sittin tamanin har ɗari. Rago shi kuma yana daga hamsin sattin har zuwa ɗari har da hamsin har biyu tunda shekaran jiya ma an sai da na ɗari uku rago kamar yanzu wa'annan ragunan za su yi nawa eh to ga su ne yanzu kaga dai wannan mm. wanda muke tsaye gaban shi mm. yana yin tamanin ga gudanar mai bakin ya yana yin ɗari da goma mm-hmm. su kuma awakai za su yi kamar nawa su kuma awaki akuya kuma suna ta tara girman ta koshin akwai wadda za ta ashirin akwai mai yin arba'in mm. hamsin saba'in har tamanin akuya tana yi mm-hmm. tabbataccen zance hajjika tamanin tana yi ya ciniki yana tafiya ciniki a ciniki alhamdulillah gaskiya ana da doka lalle ba a doka kama abu cikin kashi 100 dai kama ana doka kashi arba'in yanzu dai kan lokaci ya ƙara ragewa tunda yanzu lokaci na ƙara ragewa nan sauran sati uku sauran sati to gaskiya bisa za ta hauhawa tunda fisibila bana rani adda kwai ba kama bara bane da adda kwai damana dabbobi nawa kuke saida a wuni yanzu to yanzu kama ga abin da ake saida akwai tamci bisa da takai ɗari biyar ƙanana tsakanin akuya rago tunkiya to kuma mutanen gari masu bukata kama ana fudda kamar ɗari biyu ko ɗari uku su ma cikinsu a can baya al'umma sun sha fama da rashin kuɗi yanzu fa to shi rashin kuɗi wanga ai ya zan hadarin dare gama duniya abu ne wanda yake wani na da wani baya da wani na da daidai karhin shi wani fisibila sai ma an bashi ne kenan amma duk da haka gaskiya mutane suna kokari kowa daidai karhin shi yake zawa yayi a can baya an sha ganin ana zawa a kwashi waɗannan dabbobin zuwa kasashen ketare irin su Najeriya da Algeria da Libya shin har yanzu ana wannan sana'ar ta akai dabbobi waɗannan kasashen karamar bisa gaskiya an ta daga nan jado ne take ko ci barakata sai kamar wajen kai wayannan su ana saye ana yin wajen nijeriya da su tunda wasu zuwa yan kurmi ma muke ce musu haka ga Hausa mu mm. suna sayan Mayan bunsirra mayan awaki ko zayen raguna wanda rani gare su mayya masu rani yan kurmi da muke cewa wasu suna fitowa har daga nigeria wasu kuma mutanen kwanni ne yan nijar ne kamar na kwanni wasu na iyakan nigeria to kawai dada sai mu musu doka kawai yan nigeria amma su duka yan nijar ne ya farashi yake da sauran dabbobi kamar shanu da awakai da kuma rakuma eh to kowane ai da farashin shi tunda shanu ma yanzu daga shika hamsin maraki tamanin ɗari har hudu har biyar duka ana samu raƙuma su ma ana samu daga ƙarami na hamsin ɗari ɗari biyu har shida raƙumi yana yi kamar mota nawa take zuwa ƙasashen ƙetare daga wannan kasuwar na dabbobi to lokacin dai da motocin ke huta da bisa bisashe mm-hmm. ana samun motar da ta kai biyar zuwa shida masu fita to eh. yanzu da yake ba a yin wajen gusukin nan wajen nigeria mm. da sai dai abin da aka loda ci tankin nan ko jado mm. su ma ba su wuce yanzu mota daya zuwa biyu sun yawa uku to kaga bakin abin da yake huta to amma masu shigowa yanzu daga yan dazukan ga inda aka kai kasin ne su a su a aniyar da su a darbisan a ini radda suke zauwa yanzu kama a ci a balanmu ma alhamis a wuce juma a ci adar bisan ana samun a kori kura kamar takwas suna shigowa to akwai 'yan takuku su kuma akwai 'yan takuku su kuma da 'yan tani su kuma suna kai kamar a kori kura biyu ko uku masu shigowa ita wannan kasuwar kullum ne take ci ko kuwa akwai lokacin da take hada hada a ita kullum ne duk sahiya Allah tana ci da lokuta gare ta kamar cikin kwanukan sallar azumi ana da cuwa-cuwa to dada ita sallar ne ita ce gaba ɗaya dada eh amma ita distahiya ne take ci ba sati sati ba ga kuma shugaban da lallan sai da raƙuma na kasuwar da farko za a gabatar da su eh, sai bashewa farashin raƙuma a raƙumi akwai na shika ɗari akwai na ɗari da ashirin akwai na ɗari da hamsin haya kai ma har na ɗari fudu a dakwai babba ya san raƙumi haka suke kamar raƙumi nawa yake shigowa a cikin wannan kasuwa a hal yanzu ragumi da abin da shuwa ya kai ɗari da wani abu ko ɗari da hamsin haka ko da talatin. Ya farashin sa yake a can baya da yanzu? A farashin shi na baya da na yanzu ba dai ba ne. Can da baya ma akwai kasan kuma rubo ne ko ne ma da irin nashi. Sai ka shigo da raƙumin ka kato. Wani sai zo ɗan ƙarami nashi. Sai ce abin da na yi ɗari da ɗari biyu. Na wani ɗari ne sai ce sai ya ɗari biyu. Kaga ai ba dai ba ne kenan. to kaji abin da ya sa kenan kamar raƙumi nawa kake sai da a rana a rana in aka gudu aka gudu gare ga yanzu cikin kasuwa ba an sai da guda hudu ko biyar ko shida haka shin ana kai raƙuma kasashen ƙetare ana kaiwa alishe kware ku hai gobe suna sai ma wanda ga ya kai ɗari hudu da wani abu ɗari biyar da wani abu alishe ake kai shi ana sai da shi shi wancan raƙumin da nake gani zai kai kamar nawa kamar wancan ya yi ɗari hudu yanzu raƙuma ayu sai a ce ba su da tsada ma ba kamar da ba tun da da kamar lokacin da libi ke roka da najeriya da alje sun fi tsada yanzu dai kamar masu kaiwa alje wanda ke siye nan su sara ne suka alje su mai da komo to kuma da lokacin nan ana kaiwa Najeriya kamar Lagos to duk ana ɗauka ana kaiwa to yanzu abin da sa kaga ba su kudi haka nan yanzu ba ba me ba su fita haka yanzu ban da kasar gare guda da na ga maka aljanga ita wannan kaso kenan ta shahara wajen kai bisashe kasashen ketare kware kware kware tun ba yau ba da mutanen Lagos ma da Najeriya dinnan suke zuwa suna sayan bisashe yanzu inda da ne za a ce mun tai su mu so bisashe kuma sai kana nan ma kana da sai a aiko maka a ce ana son bisa kaza ana son raƙumi kaza kan mutum ya zo sai ka iske ka tsara mishi kamar raƙumi nawa ake fitarwa a zuwa Nigeria kamar a zuwa Nigeria suna kai raƙumi ashirin ko talatin ko hafi ma in kasuwa ta yi kasuwa. Kuma na yi kicibis da wani da ya zo daga garin da magaram domin sayan dabbobi. to malam za ka ga mana sunanka sunana malam ahmad to malam ahmad ga ka ka zo kasuwar sai da bisashe kuma ka zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da hada hadar wannan kasuwa za mu so mu san daga ina kake ko me ka zo yi na eh ni dai daga zandar rike da magaram can ne nike zamne ina zowa nan ina sayan bisashe saboda in samu kai su a can Nigeria duk lokacin kamar Allah ya ta matsu haka nike kamar ya yanayin kasuwanci yake da tsakanin Nigeria da nan Niger bisa ka abin da ya shafi bisashe da kake zowa nan garin a wannan kasuwar kana sayan bisashen nan eh yanayin sai dai mu ci alhamdulillah saboda gaskiya a yanda ake samun suna suna da sauki kamar ka samu a nan suna da sauki ka kai su Najeriya ka saida saboda in ka ce kama daga Najeriya za ka kawo abun yana da nan wannan sosai daga nan dai muke samun su da sauki mu kai Najeriya bisa nawa ce kake saye a nan kana kaiwa a can Najeriya eh wannan duka kuma yana taya da lokacin da kamar bisashe suke da sada ko arha a lokacin da suke da sada gaskiya ina iya doka mota guda in ta amma lokacin da kama suke da arha ina samu in tai mota fudu ko uku wanda ina in doke su daga nan in kai su Najeriya kama a in ka doka shekara da ta wuce lalle basashi sun yi sada sosai ban samu ba na ta yi da bisa diyawa yanzu dai a yanzu ne dai muke ga kama za mu diba mu gani kamar mu tai da mota uku haka shin dama ka saba zuwa sayan bisashe a nan ne ko wannan ne karo na farko da ka sai bisashe domin ka kai su Najeriya a na saba dama wannan sana'a ita ce tawa da nake daga nan in zo a gadezi na in doki bisashe in tai da su can nigeria na saba da masana ta ce wannan ya bambancin tsadar busashe tsakanin nan da nan ganin cewa na daga nan kake kwasar su kana kai su ta Nigeria domin kai hada-hadar kasuwanci a can gaskiya duk yanda suke da tsada ana fita tunda yau bisa an ka same ta na kimanin shiga talatin in ka je can Nigeria kana iya saida ta shiga hamsin ko kuma hamsin da wani abu a Nigeria a wani jihohi kake kai wa'annan busashen eh a Nigeria ina zuwa Kano ina zuwa Katsina wani bi ina zuwa Kaduna a yanzu da yake yanayin tsaro ya tabarbare tsakanin Kano da Kaduna gaskiya ina sayawa Kano ne iya Kano ne nake siya in sai da su wani irin dabbobi ne kake sai kana kaiwa Nigeria a can eh ina saye dai yadda wanda da nake yawan saye ina saye eh, raguna tumakai da awaki su ne da nake yawan saye inda sun sun fi yawan shiga ne shi ma wannan mazaunin garin agadas ne ya zo sayan dabbar da za a layye da ita to kai malam gashi a kasuwa za ka gabatar mana da sunanka sunana agali to malam agali gashi kana cikin kasuwar sai da busashi za mu so mu san me ka zo yi a cikin wannan kasuwar busashi na zo sai in an kiwata kwana biyu kamin layya sun dauki kiwo to kuma ban samu ba eh, sun yi tsada bisa bara dai kasu sun tsaye akwai bisa shi da yawa amma suna da tsada tsada kamar yaya suna da tsada kwarai bisa bara kuma akwai su da yawa bisa shi bana bara babu ma bisa shi da yawa amma bana akwai bisa shi da yawa tun yanzu ma tun lokacin laye bata iso ma sai laye ta kusa sai in sai in kiwata kamin laye ta zo sun ɗauki kiwo haka nake daman duk shekara. to yanzu ka saye bisa shan koko har yanzu kana cikin nema ne. a ban sai ba har yanzu ina cikin nema barawar haka na saye bisa ta kamar ta shika hamsin na kiwata amma bana ina riƙe hamsin din ma ban samu ba sun yi tsada kwarai ina cikin larabawan Allah ra'ayi akwai bisa shi da yawa akwai su sai dai tsada gare su. me ka zo zo su tumkiya rago ko ko awakai da rago da tumkiya duk wanda aka samu ana sai a nan shirin kasuwa a kai miki dole zai da sa'aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hamid Mahmud da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya